subscribe and sign up. Please da ba ko subscribe danna sanarwa don samun da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Littafin kurkuku zango na biyu kashi na saba'in da ɗaya. Hatim ya ce bar ta ta yi abinta. don ba ta da kani ne shi yasa take yi mana shagwaba. Nuna kanta ta yi da yatsarta. Saboda ni ce auta momi daga ni babu ƙari. Kun ga kuwa? dole na yi shagwaba ta faɗa tana riƙe musu kogo ba karamin nishaɗi take ba su ba hatim ya ce ba ki faɗa mana ya kika waye gari ba na tashi lafiya dadi tun safe na sha kofi yanzu haka wanka nake yi a toilet na ji karar lokin ɗinku, shi yasa na fito kina nufin baki karasa wankan ba a cewar mujida yazirin ta ce tun ɗazufa na kammala kawai ina jin daɗin kwanciya a cikin ruwa ne ok ki koma ciki sai ki shirya muna jiran ku a downstay dadin ku ne zai yi bako daga kasar Sudan yana so ku gaisa da shi ne Yazirin ta ce okay mom bari na shiga cikin in shirya ta faɗa tare da kallon dadinta har ta bude baki za ta yi masa magana sautin karar da motocin da ke shigowa gidan nasu ya katse mata hanzarinta Maryam ta tamkar ta me rada ta furta bakon ya ƙara so kenan bari na yi sauri na je na sanya kayan mutunci ta juya da sauri ta shige cikin ɗakin murmushi kowannensu ya sake mujidar ta ce zirin kenan tana bani nishaɗi sai dai na rasa gane halin wata ɗauko a tsakanin ni da kai nuna ta yi da yatsa ke mana har sai an faɗi ni dai kin san ba haka nake ba idan kika dubi ɗabi'un nazili sak kalar nawa ne hararar zolaya ta yi masa nazili fa har da izza ta sarauta ke ɗawainiya da ita kai ina ka gaji sarauta ni ce na gaje ta sai dai ta ɓangaren siyasa nan kafa karfi kuma shi ɗan siyasa da fara'a aka san shi haka na nufin halinka ne ya zurin ta dauko ba ni ba gorin sarauta zaki ma ya faɗa yana kanne mata ido tana dariya ta ce ni dai ban ce ba ai ka fi ƙarfin in yi maka gori da ni da kai babban goro ne magogin karfe ta faɗa tare da riƙo ƙugun shi mu je kada su ji mu shiru ina tunanin su ne suka ƙara so a tare suka nufi downstate a daidai lokacin zungureriyar motar da ta ɗauko shek Imam daga airport ta so bakin interior hall na gidan prime minister a hankali ta yi parking gaba da bayanta motocin sojoji ne da suka ɗauko shi domin ba shi tsaro fitowa suka yi daga cikin motocinsu wani kato daga cikinsu ya buɗe mishi murfin mota a hankali shek Imam Malik ya turo kafarsa ta dama da ke a sanye cikin takalma na alfarma kafin ya ƙarasa fitowa masha Allah magadan annabawa kallo ɗaya za ka yi masa ka shaida malintakarsa ya yi shiga ta alfarma shiga ta larabawan saudi arabiya farar top ce daga sama ya ɗaura wata shara-sharar riga kansa yana a sanye da kufi 'yar ƙaramar hula ta malamai an nannaɗe ta da black turban yana da dogon gemu babban mutum ne ya manyanta don har ya fara tsufa gashin gemun shi hada farfara ta manyantaka duhun fatarsa mai kyau ne kai daga ganinsa bai da wasa irin malaman nan ne na masu zafi akan addini babu tsoro a idanuwan shi mutum ne mai cikar kamala ya shahara a bangaren wa'azantarwa da yin wa'azi ta addinin musulunci ya yi gwagwarmaya a kasashe daban-daban babu inda bai shiga ba kuma yana cin nasara akan da'awarsa shiɗanan aljanu kansu tsoronsa suke ji suna jin shakkar zama a inda shek imam malik yake mutum ne shi mai koyi da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike Allah ɗaya a zuciyarsa kainuwa ne shi da shan Allah ba dai mutum ba sai Allah ta ko'ina jikinsa kamshin turarensa ne mai daɗin shaka a hanci hannunsa na dama rike da casbiha a hankali yake bin ko'ina da kallo yayin da yake shakar kamshin iskar da ta gauraya da kamshin turarensa ya mu'allim mu ƙarasa daga ciki Daya daga cikin sojojin ya yi masa magana haɗi da nuna masa kofar shiga babban falon daga kafaɗarsa ya yi a tsanake yake yin tafiya suna gab da za su shiga falon prime minister ya fito tare da gimbiya mujidat murmushin da ke kan fuskokinsu ne ya ƙara faɗaɗa da sauri hatim ya mika masa hannu suka gaisa cikin girmamawa marhaban bika babana barka da sauka ya gajiyar tafiya ya faɗa tare da rungumarsa bayan sun raba jikinsa daga na juna shek imam ya ce Ai ni babu gajiya a tare da ni ni da aka gatanta ni kamar wani basarake haka aka ɗauko ni a private jet hankali a kwance na ci na koshi na cika tumbina ya faɗa yana nuna tumbinsa da cazbahar hannunsa baki dai suka sanya dariya gwanin ban sha'awa shak imam mutum ne mai son barkwanci amma ba sai idan ya so prime minister ya ce a kara ya ce a kara makalla ai ka fi karfin basarake a wurinmu ko fa magada annabawa ne kun fi duk wani mai mukami a karkashin tafin kafarku yake murmushi shek imam ya sake tare da ɗaura idanuwansa akan fuskar gimbiya mujidat kafin ya yi magana ta yi saurin gaishe shi cikin harshen larabci da zolaya ya ce hatim dama ana ganin fuskar matarka ya aka yau baka rufe lu'ulu'unka ba ko ba ita bace matar nan da ake yi ma ake yi mana ɓoyenta ba ko dai yar ce kunya ce ta rufe gimbiya mujidat ta sanya hannu ɗaya ta ƙara fuskarta hatta jami'an da ke a kewaye da ya shek imam sai da suka saki murmushi. dariya prime minister ya sake a fakaici ya harari jami'an da ke a tsaitsaye suna kallon su jiki na bari suka juya kowa ya kama gabansa don sun fahimci me yake nufi wato suna kalle masa matar shi ya shek mu karasa cikin falon mun barka a tsaye gashi ka kwaso gajiya prime minister ya faɗa tare da riko hannunsa suka nufi babban falon gidan kin biya mu ji da tuna biye da su hatim irin wannan daula aka anya kuwa kuna tunawa da mutuwa ka ajiye lu'ulu'u a gidanka ga kuma kayan alaci ta ko ta ina maimakon ku bari sai mun shiga aljanna mu ji daɗi ya faɗa yana jijjiga shazbahar hannunsa dariya suka sanya ga baki ɗayansu a saman royal sofa kowannensu ya zauna suna fuskantar juna da sheik imam sai faman jinjina kai yake yi yana bin gidan da kallo duk maganar da sheik imam zai yi yana yin amfani da harshen turanci saboda mujidat ya san ba ta jin hausa sai dai turanci da larabci yanzu kai hatim har kake iya kwana a cikin daular nan wannan haduwa haka ai sai mutum ya manta da turbaya aka halice shi murmushi suka sake suna duban shi sautin takun takalmin yazirin da nazili ne ya janyo su ga duban dubansu hannunsa rike cikin na juna suke yin tafiya suna tunkaro su su ta yafa mayafi a kanta bayan sun karaso cikin girmamawa suka gaishe da Sheikh Imam abin da ya burge shi da yaran su a saman lallausan kafet din da ke a tsakanin royal sofa din suka zauna su ta nada kafafuwanta masha Allah matan horul aini har a duniya Hatim wacce zaka bani a cikin su in cike sunna ya faɗa yana duban faces din Yazrin da Nazili Yazrin sai faman sakar masa murmushi take yi Nazili kuwa tunda ta gaida shi ta sanar da ranta kasa duk wanda ka zaba malam za mu baka ita a cewar mujidat shek imam ya ce uwar gida maganar nan take ba ta kai zuci ba ni na san kin faɗa ne kawai ta yaya za ku ba yarinya auren dattijo mai jan cazba balle 'yan matan zamani ba sa son auren malamai marmashi kowannen su ya sake banda nazili biyu daga cikin masu aikin gidan ne suka nufo falon hannunsu rike da faɗaɗan farantai daga sama an jere drinks masu sanyi da snacks tun kafin su karaso shek imam ya ce waɗannan fa ba dai ni za a kawo mawa ba bayan abincin da na ci a cikin jirgi har wani ƙari za a yi min a'a gaskiya ni a koshe nake ko ruwa bana jin zan zai iya wucewa ta makoshi na? prime minister ya ce babana a dai daure ko ruwan ne ka sha gyaɗa ka yayi to naji iya ruwan zan sha a saman kafet suka ɗaura farantan mai aikin ce ta zuba masa apple juice mai sanyi a kubta mika masa ya sa hannu ya karɓa kurɓa uku yayi ya dawo da abinsa ga sinazili ya dawo da duban shi ga sinazili yan matan hatim ina fata na same ku lafiya ya karatu ko da yake na san kun kammala ko to ya aiki a tare suka amsa masa da cewa lafiya lau alhamdulillah jinjina kansa yayi masha Allah bayan ya ajiye kwaf ɗin alamar ya kammala sha Prime Minister Hatim ya ce na san yanzu ka kwaso gajiya ko za mu bari zuwa an jima idan ka huta sai mu fara shiga ku gaisa da baba kafin mu wuce can gidan oris din inda yaron yake girgiza kai Sheikh Imam yayi a'a tunda mahaifin naku bai san da zuwa na ba to bayan san je gaishe shi ba na fi bukatar ganin yaron dan a gaskiya ni babu gajiya a tare da ni ka tashi mu tafi kawai kallon da Atim yayi za mu tafi insha Allah ba za mu dade ba a taya mu da addu'a murmushi ta sakar masa ubangiji Allah ya sa a yi asa'a ina yi muku fatan alkhairi amsa mata ya yi da amin kafin ya mai da dubansa ga sinazili da ya zirin dota ku taya mu da addu'a ga momin nan za ta yi muku bayanin komai dangane da zuwan shek imam amsa masa suka yi da to kafin ya ɗago ya kalli ya shek wanda tuni ya mike tsaye mikewa hatim ya yi a tare suka nufi kofar fita falon tun kafin su karasa jami'an da ke a tsaye a bakin motar da ta ɗauko shek daga airport ya yi saurin buɗe musu motar bayan sun shiga daga ciki jami'an jami'in ya zauna a driver seat ya tashi motar a tsanake yake yin driving ɗinsu Allah sarki wannan kenan a can ko ɓangaren chief always tun bayan da ya dawo daga masallaci yin sallar asuba bacci ya addabi idanuwansa a daddafe ya shiga bedroom ya yi wanka wait minute ya fito waist ɗinsa ɗaure da white towel towel kan Merociya ya zauna da niyyar ya kimtsa kansa sai dai ya kasa tabuka komai saboda kasalar da ta kame sassan jikinsa idan har ba baccin nan yayi ba to ko ba zai taɓa samun sukuni ba kyawawan idanuwan shi sun yi masa nauyi da kyar yake iya buɗe su miki waye bai nufi ko ina ba sai saman katafaren gadonsa ya haye ya kwanta tare da jan bargo ya lallaba rabin jikinsa in a short time bacci ya awon gaba da shi tsawon awanni yana ta sharar baccinsa tun karfe shida har goma da rabi ta buga yayin da numfashinsa ke fita cikin nutsuwa da kwanciyar hankali fan ɗinsa da ke ajiye gaban Tracy miro ta somayin yin rinkin da zarar kiran ya katse wani ke shigowa rinkin ɗin ya fara takura masa mutsumutsun farkawa daga bacci ya somayi yi a hankali ya ware fararen idanuwansa da ke fuskantar silin ɗin ɗakin nashi tsawon mintuna kafin ya lalubo hannunsa cikin kasala ya ruko wayar ya duba sunan mai kiransa sunan onkulatin ne ya bayyana akan screen ɗin wayar kiran har ya kusa katsewa ya yi saurin yin fikin tare da manna wayar akan kunnensa mai son ina fata ban takura maka ba ya matsa fuskar sai danyi kafin ya furta barka da safiya uncle fatan ka tashi lafiya lafiya lau na ji muryarka da alamar bacci bai ishe ka ba kiran wayarka ne kiran wayarka ne ya tashe ni daga bacci ina fata lafiya ban ji daɗi ba amma ka yi hakuri da takura makan da na yi ni kaina ban san dalilin da ya sa na damu da yaran nan ba ba damuwa uncle yanzu haka da nake yi maka magana muna akan hanyar zuwa gidan naka tare da Sheikh Imam limshe ido Owis yayi har cikin ransa ya ji dadin jin zuwan Sheikh Imam ina yi mishi barka da zuwa Allah ya kawo ku lafiya Hatim ya amsa mishi da amin mun gode son daga haka suka yi sallama da juna daura wayar yayi a saman sai durowa ya dauko ya ya sako daga saman gadon ya nufi dressing room din ɗakin shi ba da jimawa bai fito sanye da jalabiya launin sky blue ta yi bala'in yi masa kyau gaban dressing mirror ɗin ɗakin ya tsaya tare da kai hannu cikin jerin turarrukansa ɗaya bayan ɗaya yake ɗauka yana feshe jikinsa tuni kamshinsa ya kara da ɗakin agogonsa na diamond da ke ajiye a gaban miro ya ɗauko ya zira a hannunsa kafin ya miƙa hannu ya ɗauki iphone ɗinsa a tsanake yake danna ta layin bus ya danna ma kira bugu uku ya yi fikin gaisawa suka fara yi kafin ya furta shek imam ya so ina buƙatar ganin kowannen ku amin Palo, domin mu tarbe sa Bus ya amsa masa da to insha Allah yanzu nan zan sanar da su daga haka ya yi rejectin kiran a daidai lokacin onesa ta kuma farkawa daga baccin da ya yi awon gaba da su ita da jane snake cikin sanda ta sako daga saman gadon tana tafiya tana waiwayen gadon ta kudin da ne shi da bargo ta kagu da san ganin 'yan uwanta shi yasa za ta fita ta je gare su bata san a wani hali suka kwana ba bayan ta fito daga ɗakin down ta sako a hankali ta nufa hanyar da za ta hau beni ta je ɗakin ummi har ta kusa haurawa saman upstairs muryar bosman ta katse ta unaisa cak ta tsaya haɗi da waiwayowa tana dubansa ina zaki je ne muryar ta a disashe ta furta ɗakin anti ummi ina son ganin su batul ne ai ka faɗa min a can suka kwana haka ne ni ma ɗakin ta zan je amma tun daga ki, bari in baki sako ki kai mata ya faɗa tare da zira hannu cikin aljihu ya ciro maganin mura ya mika mata wane ne bai da lafiya hankalinta a tashi ta faɗa tana bin maganin da kallo ummi ce ba ta jin daɗi mura ce ta kama ta A ajiyar zuciya Anjel ta sauke ta yi tunanin ko a cikin yan uwanta wani bai da lafiya karɓar maganin ta yi har za ta juya muryar shi ta dakatar da ita shek imam yana akan hanyar zuwa gidan nan malamin da zai duba ɗan uwanku danish waro ido waje ta yi lokaci ɗaya ta fashe da dariyar farin ciki barmishi ya sake dama ya faɗa mata ne don ya faranta mata rai idanuwanta ciki tab da kwalla take faɗin alhamdulillah wayo Allah wallahi na ji daɗi fata na Allah ya sa a yi asa'a danish ɗina ya ji sauki ya dawo kamar kowa Bos ya ce insha Allah za mu yi nasara yanzu ki je ki kai mata maganin idan kin fito ki same mu a falo amsa masa ta yi da to jiki na rawa ta nufi benin ta haye sama burinta ta kai mata maganin sannan ta kwantar ma sa aziza hankalinsu kafin ta dawo falon don ta ga shek imam a bakin kofar ɗakin ummi ta dakata tare da kai hannu ta dafe glass door ɗin a hankali kofar ta buɗe zara kafar ta ke da wuya suka yi kicibis da batul sun hankalinta ba a kwance ke ba ganin ummi ta shiga toilet tsawon lokaci bata fito ba shi yasa ta yi dabarar guduwa daga ɗakin don ba karamin takura ta yi ba baiwar Allah suna haɗa ido da unesa ta faɗa jikinta hannu biyu ta kankame ta da su kamar za ta koma jikinta tun daga kan yadda ta rungume ta ranta ya bata cewar babu lafiya a hankali ita ma ta zagayo da hannayen da saman bayan batul me ke damun ki sister baki da lafiya ne ta faɗa ba tare da ta raba jikinsa daga na juna ba muryar batul a shaƙe da mara ta furta babu komai mu tafi ɗakin mu ni kaɗai ce na rage sa aziza sun tafi tun ɗazu ni ko sallar asuba ban yi ba hankalin unesa ba ƙaramin tashi yayi ba jin muryar batul a shaƙe kamar an ɗaure mata makoshi a hanzarce ta raba jikinsu ido cikin ido suke kallon juna ta ɗan yi mamakin ganin kayan da ke a jikinta masu kyan gaske a ruɗe ta furta batul ma ke ce baki da lafiya ba anti ummi ba garin yaya mura ta yi miki mugun kamu shiru batul ta yi ba tare da ta furta mata komai ba saboda tana jin tsoron ummi ta ji ta faɗa ma wani da sauri ta canza akalar maganar tasu me ke damun ki na ga fuskar ki ta kumbura idanuwanki sun yi ja ko ki ma baki da lafiya ni lafiya laukal ni lafiya ta kalau damuwa ce ta hana ni yin bacci bata karasa maganar ba batul da kuma cewa ina da nishi din mu ina so zan yi muku bayanin komai amma sai mun koma daki yanzu ki faɗa mun ya aka yi mura ta kama ki ina kuma anti ummi murya kasa kasa batul ta ce ni ma ban sanya aka yi ta kama ni ba anti ummi kuma tana a toilet ita ce ma ta kira a waya don a kawo min magani kuma kin ga ta bani kaya na sanya ta yi maganar tana nuna mata kayan sanyin jikinta ajiyar zuciya onesa ta sauke mun haɗu da bosman shine ya bani maganin mara in kawo ni na ma yi tsammanin anti ummi ce ba lafiya kamar yadda ya faɗa min ashe ke ce jinjina mata kai batul ta yi allah ya baki lafiya sista na kayan jikinki sun yi miki kyau a ina anti ummi ta samu kayan nan daidai size ɗinki kamar danki aka ɗinka su ni ma ban sani ba mu tafi ɗaki a takure ta yi maganar tare da roƙo hannun angel ta ja ta suka nufi downstay allah sarki a daidai lokacin su bin suna a zazzaune a tsakiyar gadansu su batul sun kewaye juna sai faman zazzare idanuwansu suke yi don har yanzu ba su daina jin fargabar macijin nan ba motsin buɗe kofa ne ya ci hankalinsu ga kallonta a tare suka shigo hannunsu rike cikin na juna wani irin farin ciki ne ya lallaɓe su da gudun gaske Jamima da Aziza suka duro daga saman gado suka nufi Onesa tun kafin su karaso ta ware musu hannayenta fuskar ta ɗauke da yalwataccen murmushi zubewa ta yi a saman gwiwowinta yanda tsawonta zai yi daidai da nasu ka baki ɗayansu ta haɗe su ta rungume a kirjinta tare da zagaye hannayenta saman bayansu Jamima tuni ta fashe mata da kuka har da bubbuga bayan Onesa alamar ranta ya ɓaci Batul da ke a tsaye tana kallon su san bata ji takun tafiyan Pravin ba sai dai ta ji muryarta batul ɗin ɗazu muna ta jiran ki shiru baki zo ba ina fata babu wani abu da ya same ki kallanta batul ta da ido tayi mata alamar ta shiru ba ta son onesa ta ji komai da ya faru cincina kai farbin ta yi don ta fahimci me take nufi a ina kika samu kayan ki masu kyau ta faɗa tana duban kayan sanyin jikin batul murmushi batul ta sake kafin ta ce anti ummi ce ta bani su farbin ta ce ko a ina ta same su ban taba ganin kayan da suka yi miki kyau ba kalar waɗannan kafin batul ta yi magana muryar jamima ta katse mata hanzarinta a lokacin sun ɗago da kansu daga rungumar da unesa ta yi musu fuskar su sharkaf da hawaye kamar waɗanda suka yi shekara ba su ganta ba me yasa jiya kika tafi kika bar mu ina ta kiran sunan ki baki amsa ba tsoron wannan abin ya kama mu shafa fuskar ta unesa ta yi i'm sorry na san ban kyauta ba amma ku yi hakuri ba wani wuri na tafi ba ina a tare da dan uwan mu da nishi ba shi da lafiya tun kan ta karasa maganar hankalinsu yi mugun tashin jin cewa danish ɗinsu bai da lafiya damuwa ce karara akan fuskokinsu onesa me ke damun shi me yasa jiya baki zo kin kai mu mun gansa ba a cewar farbin batul ta ce ni ma dama sai da nace a raina dan uwanmu bai da lafiya Allah sarki da nishi mu yanzu yana a ina ina son ganin shi ta faɗa idanta akan onesa da ke kokarin mikewa tsaye tana duban su riko hannunta aziza ta yi a cikin nata dan Allah ki kai mu wurin shi muna son ganin shi idanuwanta sun ciko tab da kwalla ta yi maganar Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba domin jin ta za ta kasance kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin kurkuku zango na biyu kashi na saba'in da ɗaya hatim ya ce barta ta yi abinta don ba ta da kani ne shi sa take yi mana shagwaba nuna kanta ta yi da yatsarta saboda ni ce auta momi daga ni babu kare kun ga kuwa dole na yi shagwaba ta faɗa tana riƙe musu kogo ba karamin nishaɗi take ba su ba hatim ya ce baki faɗa mana ya kika waye gari ba ina tashi lafiya dadi tun safe na sha